jama'a shi arziki kamar layin mai ne in ka je kan famfo sai ka sha na dubu goma idan wani ya je sai ya sha na dubu biyu wani kuma sai a ce ya ƙare kada ka raina kowa don kowa da ranarsa akwai mai bin ka bashi? to ka tsira